gabanin kurewar lokacin da aka sanya don ɗaukaka ƙara game da hukuncin kotun atiku da jam'iyyar pdp sun ce sun shirya hujjoji da dama don ƙalubalantar hukuncin inda jigo a jam'iyyar adawa ta pdp sanata umar ibrahim tsauri ya ce lallai suna sa ran adalci a kotun allah ya isa duk wanda yake ɗan najeriya ya san cewa hanyar da aka yanke hukunci babu adalci babu hikima babu shari'a hukuncin da aka yanke wannan shine matsayin mu to amma mun sani cewa su alƙalansu Supreme Court su ne alƙalan sai Allah ya isa. So muna kisa sun cewa duk wanda ya kai matsayi irin nasu ba ka shakkun cewa zai tsoro ko zai shakku. Ko wannan mataki na jam'iyyar adawa ta PDP ya baiwa jam'iyya mai mulki mamaki Akitat Waziri Bulama jigo ne a jam'iyyar kuma shi ne mataimakin daraktan yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari a shekarar da 2019. Abba mu yi mamaki ba wato wannan shawararsa na zuwa a kotu na gaba jam'iyyance ba mu fargaba kuma ba mu da wani shakka sai da cewa cewa an yi zabe sahihiya mu haɗa kai mu duka jam'iyyu yadda gwamnati za ta yi amfani a talakawan Najeriya. A ranar 11 ga watan Satumban nan ne dai kotun sauraron koken zaben shugaban ƙasa ta tabbatar da nasarar da shugaban Najeriya ya samu a zaben da ya gabata kuma jam'iyyar adawar da ɗan takararta a Atiku Abubakar suka sha alwashin kalubalantar hukuncin.